al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau nawa ne shida ko shida ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib eh, min al-kalim at na al Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da 751 wannan kuma shine darasin mu na tara malam yana ci gaba da yi mana bayani akan abinda ake nufi da ta'zimu amrillah ta'zimu amri wan nahy ko kuma alamatu ta'zimi al-amri wan nahy alamar da take nuna bawa yana girmama umarnin Allah yana kuma girmama haninsa wanda wannan girmama umarnin Allah da girmama haninsa girmama umarnin Allah ta hanyar aikata shi da girmama haninsa ta hanyar guje masa da kauce masa alama ce da take nuna cikar ubudiyar bawa ga ubangijinsa da kuma cikar ubudiyar bawa ga ubangijinsa shine mafi girman walittaka da bawa zai samu da kusanci zuwa ga Allah to shine malai yake cewa fa idza fawwata al-abd wa fa idza fawwata al-abd alayhi hadha ar-ribh khasira qat'an yayin da bawa yayi asarar wannan riba yayin da bawa ya rasa wannan riba babu shakka yayi asara wa kathirun min al-ulama yaqulu la salata lahu da yawa daga cikin malamai suna cewa ba shi da ma sallah wa huwa baridul qalbi farighun min hadhihi masiba ya yi wannan asarar amma zuciyarsa tana cike da sanyi wato ba tare da jin zafin rashin ba farighun min hadhihi al-masiba bai ko damu da wannan musibar da ta same shi ba ghairu murta laha ba tare da yana firgice ba babu wani firgici tattare da shi saboda ita فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه wannan sakamako ne na rashin girmama wato na rashin girmama umarnin Allah a cikin zuciyarsa wa kazalika idza fatahu awwalul waqti alladhi huwa ridwanullahi ta'ala haka nan yayin da farkon lokaci ya kubuce masa wato farkon lokacin sallah ya kubuce masa wanda shine a yardar Allah ko samun yardar Allah ta'ala aw fatahu as-safful ko kuma ya rasa sahun farko alladhi yusalli Allahu wa mala'ikatuhu ala mayaminihi wanda Allah ta'ala yake salati shi da mala'ikunsa ga daman sahun farko walau ya'lamu al-'abd fadilatahu lajalada alayhi da bawa ya san falalar da take cikin sahun farkon sallah da yayi rigima akan sa wala kanat qur'a da sai an mai qur'a وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله وكذلك فوت الجمع الكثير هكذا نرشم سام جماعة ميوى الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته wanda ake rubanya ake ladan sallah gurgudan yawan wannan jama'ar ko kuma karancinta wa kullama kasara jamu kana ahabba ila Allah azza jalla duk sanda wato jama'a suka fi yawa a sallah wannan shi yafi soyuwa ga Allah ta'ala wa kullama ba'udat al-khuta kanat khutwatan tahuttu tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u daraja haka nan duk sanda wato tafiya ko nisa ko tafiya zuwa masallaci ta yi nisa to kowanne taku kowanne taku da bawa zai yi yana kankare masa kuskurensa ko laifinsa wa ukhra tarfa'u daraja kowanne taku kuma da zai yi zai ɗaukaka matsayinsa to anan malam kamar yadda muka ji a satin da ya gabata yana mana magana akan misali da sallah wacce ita ce mafi girman abin da Allah ta'ala ya wajabta wa bawa ya kuma umarce shi da tsayar da ita ya tsayar da ita a lokacinta sannan ya tsayar da ita da rukunnanta da wajibanta tare da kula da abin da yake mustahabbi a cikinta ya yi ƙoƙari kuma ya tsaida ita cikin jam'i wato tare da jama'a yake cewa to irin wannan sallah yayin da mutum zai yi shi kadai zai yi ta shi kadai babu shakka ya yi asarar wani yanki na lada mai yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata ya fifita sallar jam'i da shi akan sallar mutum daya kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain da motsa na imam malik hadisin ibn umar radiyallahu ta'ala an huma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatul jama'ati afdal min salatul fajr bi 27 daraja wato sallar jami'i ko sallar cikin jama'a ta dara ko ta fi sallar mutum shi kadai da kaso na lada 27 yake magana akan cewa wannan rashin wato asarar wannan kaso 27 da bawa zai yi yayin da ya sallaci sallarsa shi kadai ba karamar asara ba ce wanda za ta kamata ya sa bawa ya ji damuwa a tare da shi cewa ya rasa wannan lada wanda ya misali ya ce da harka ce ta yau da gobe harka ce ta saye da sayarwa bawa ya asarar dukiya ko ya asarar wata riba babu shakka zai kwana yana nadama musamman ribar da zai same ta ba tare da ya sha wahala ba ba tare da ya yi wani tattaki mai nisa ba ba tare da ya yi wani bulaguro ba ci babu shakka zai yi nadama kwarai da gaske to yaya za a yi bawa ya rasa wannan gagarumar riba da ubangiji ta'ala zai ba shi yayin da ya salla cikin jam'i amma kuma ya kasa samun wannan nadama a tattare da shi ya ce fa'iza fawwata al'abdu alaihi hadar ribha khasira qat'an yayin da bawa ya asarar wannan riba ta samun wannan garaɓata ɗoriyar da zai samu mai yawa na lada a sallarsa cikin jam'i ya rasa wannan malayaci ya yi asara ba ƙarama ba ya ce wa kasirun minar ulama'i ya kulu la salata lahu wasu ma da yawa daga cikin malamai cewa suke ba shi da sallah malamai sun yi saɓani dangane da sallar jam'i wajibi ce ko ba wajibi ba ce sallah a cikin jam'i wajibi ne ko ba wajibi ba ne wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi sunna ce muakkada kamar al-ahnaf da malikiya da shafi'iyya ko ke imam shafi'i ba wannan ne ra'ayinsa ba amma dai mazhabarsa ne cewa sunna ce muakkada imam shafi'i shi a karan kansa ya tafi akan wajibcin sallar jami'i ya tafi akan wajibcin sallar jami'i kamar yadda nusus din maganganunsa suke nunawa a cikin kitabul al da kuma cikin kitab al muzani ah, hakanan ah, abin ah, ibn al-munzir a cikin kitab al-awsat ya ka kawo maganganun imam shafi'i wanda yake nuna cewa baya ba da uzuri ga wanda zai bar sallar jam'i tare da yana da ikon fita ba tare da wani uzuri ba so haka wannan shine ra'ayin shi limamin mazhabar shafi'iyya da duk da cewa mabiyansa sabanin wannan ra'ayi suke kansa suna kan ra'ayin al-ahnaf da kuma al-malikiyya imamu ahmad yana tare da waɗanda suke ganin wajibi ce imamu ahmad yana cewa wajibi ne halartar sallar daɗi sai dai idan akwai uzuri yayin da mutum ya kasance mai uzuri to wannan kuma uzuri babu abin da baya iya ɗaukewa mutum na wajibi wannan shine ra'ayin ata ibn abi rabah shine ra'ayin al-hasan al-basri shine ra'ayin al-auza'i eh, shine ra'ayin abu thawr shine ra'ayin al-zahiriyya ibn hazm da sauran malaman zahiriya dawo da zahiri a gabaninsa suna kan wannan ra'ayi daga nan malamai suka yi saɓani a kan to sharaɗi ne tun da wajabci daban kasancewar abin sharaɗi sharaɗi daban galibi masu cewa daban masu cewa ba wajibi ba ce ba sa cewa sallar jam'i sharaɗi ce a ingancin sallah tun da su suna ganin ba wajibi ba ce don haka mutum ko da shi kaɗai ya sallah ta yi babu matsala akan sallarsa waɗanda suke cewa wajibi ne sun kasu biyu wasu suna cewa wajibi ne amma ba sharaɗi ba wanda waɗannan su suka fi yawa a cikin malamai masu wajabta sallar jam'i din cewa ba ba sharaɗi ba ce idan mutum bai yi sallar jam'i ba tare da cewa baya da uzuri sallarsa ta yi amma ya yi laifi ya yi laifi yana buƙatar ya tuba ga Allah kuma sallarsa ta yi a cikinsu kuma a waɗanda su suna ganin cewa sallar sama ta yi ba matukar dai bai zo cikin jayi tare da jama'a ba sai dai in akwai wata larura wanda wannan wani bangare ne daga cikin malaman malaman hanabila malaman mazhabar hanabila sun tafi akan haka shine zabin abul wafa ibn aqim daga cikin malaman hanabila shine zaɓin abul hassan tamimi daga cikin malaman hanabila shine ra'ayin ibn hazm da zahiriya gaba ɗaya su suna ganin jam'i sharaɗi ne na ingancin sallah suna da abin da suke kafa hujja da shi maganganun ibn qayyim a cikin kitabu salah yana nuna karkata zuwa ga wannan ra'ayi domin dalilan da ya kawo na bangarorin guda biyu to ya fi kare ra'ayin masu cewa wato sharaɗi ne saboda abin da yake ganin an samu na nusus musamman daga sahabbai da kuma hadisin abdullahi dan abbas hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin eh, sunan abi dawud da wasu daga cikin hadisai littafan hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wa yake cewa man eh, man sami'a an-nida'a falam yujib wala udhra lahu fala salata lah ko lam tuqbal lahu salah wanda duk ya ji kiran sallah kuma bai ansa ba tare da cewa ba shi da wani uzuri to ba shi da sallah abubakar ibn munzir a cikin littafin al ya shi kaito daga ibn mas'ud da abi musa al-ash'ari da ali ibn abi talib duk suna cewa mutumin da ya ji kiran sallah bai ansa ba tare da cewa ba shi da uzuri to wannan ko ya yi sallah ba ba za ta wuce daidai kansa ba ko kuma ko ya yi sallah ba za a karba ba to suka ce wannan shine maganganun wasu daga cikin sahabbai kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana tabbatar da haka kuma shi ta ce magana da aka ruwaito har ila yau daga abdullahi dan abbas don haka shi ibn qayyim yana karkata zuwa ga wannan ra'ayi to shine anan yake ishara zuwa gare shi yake cewa duk da cewa da yawa daga cikin malamai Al haqiqa ba su ne masu yawan ba masu yawan su ne waɗanda ba sa ganin cewa sharadi ne su suka fi yawa yace da yawa daga cikin malamai suna ganin ma ba shi da sallah ce wa kafirun min al-ulama'i yaqulu la salata lahu munfaridan bila uzri yayi sallah shi kaɗai ba da uzuri to ba shi da sallah yace to duk da wannan yayi asarar wannan garaɓasa sannan kuma wa huwa baridul kalbi zuciyarsa sanyi karai ba tare da ya ji zafin rashin ba gashi ya rasa babban lada kaso mai tsoka na sallarsa na ladan sallarsa ya rasa shi sannan kuma ya shiga cikin tantama saboda malamai suna ja'in ja akan ingancin sallarsa amma duk da haka baridul kalbi zuciyarsa na sanyi ba tare da hankalin shi ya tashi ba farigun min hadhihi musiba ba tare da damuwa bai ma damu da wannan musibar ba wato kamar ma ba wani abu musiba da ta same shi zaurin murta illaha ba tare da ya firgita ba mala yake fahaza min adami ta azimi amirin lahi ta'ala fi kalbi idan har bawa ya zama haka ya yi asarar sallar jam'i ba tare da dalili ba tare da uzuri ba kuma sannan da babu damuwa a zuciyarsa babu tashin hankali hankalinsa a kwance ya ce wani alama ce da ke nuna babu girmama umarnin Allah a cikin zuciyarsa ya yace wa kadhalika idza fatahu awwalul waqt alladhi huwa ridwanullahi ta'ala hakanan idan da zai rasa farkon lokaci wanda a cikin sa ridwanullah ake samun yarda Allah wanda hadisi ya zo akan wannan sai dai hadisi ne bai inganta ba cewa awwaluhu ridwanullah cewa a farkon farkonsa akwai samun yarda Allah wa wasatuhu rahmatullah wa akhiruhu maghfiratuh to wannan hadisi ne bai inganta ba to yana ishara zuwa ga wannan hadisin duk da bai ambace shi ba a farkon lokaci babu shakka yana da falala saboda wanda zai yi sallah a farkon lokacinta to ya ya haƙƙaƙa wato umarnin Allah ta'ala da yake sari'u ila magfiratin min rabbikum min rabbikum wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara daga ubangijinku saboda haka gaggawa zuwa ga aikata aikin alkhairi tabbatar wannan tabbatar da wannan aya ce ko aiki ne da wannan aya wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum sauraka wanda zai zo da sallah a farkon lokacinta to babu shakka ya yi gaggawa zuwa ga ga aikata aikin alkhairi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta wasu daga cikin annabawansu cikanu sari'una fil khairat suna gaggawa wajen su ga sun aikata alkhairi babu alkhairin da ya kai da ya kai sallah saboda ka yin ta a farkon lokaci yana nuna haka in ba lokacin da aka yi togaciya ba aka nuna fifikon yin ta fifikon jinkirta ta kamar lokacin da ake ake da garjin rana ake tsananin zafi to wani ana buƙatar a jinkirta ta yin haka shine sunna أو فاته الصف الأول الذي يسلي الله وملائكته على ميامينه كو يرسسهم فرقو واندا ألا دا ملائكون سكي ثلاثي قوانا دا سكي هنن داما أسهم فرقو وحديثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يسلون على ميامين الصف الصف الأول ألا دا ملائكون سنة ثلاثي دا سهم فرقو داما سهم فرقو yace walau ya'lamu al-'abdu fadilatahu lajalaba alayhi da bawa ya san hakikanin falalar da ake samu a cikin sahun farko to da da sai yayi rigima a kansa wato sai an kai da a ce kowa zai ga falalar ga ta nan karara wato ya ganta da hasa ta ido a ce ga falalar nan a gabansa yana gani Allah ta'ala ya buɗe masa aljanna ya ga ya ga ruhuha wa ha ya ga ha ya ga ha kawai abin da ya rage a ce ya samu sahun farko kawai zai shiga to da an yi kokowa da an yi doke-doke da an yi rigima da di yadda wani ya zo wani ya dan nemi ya tsirrai masa guri to za a yi fada ce la jala da alai da ya yi fada a kai to amma ba ganin falalar ake ba saboda haka ba damuwa wala kanat qur'a da kuma an yi qur'a da ƙarshe ma in rigima ta rigima ƙarshe dai sai dai liman ya ce to a rika qur'a saboda haka kowa ya zo a sa qur'a kawai a dauka a ga a ce a dauka wanda qur'a ta fito an rubuta sahun farko ya tsaya sahun farko sahun na biyu ya tsaya sahun na biyu tunda za a yi za a yi fifi ne a zo kowa ya zo a lokaci daya to kaga ba ba ba magana cewa ka riga ne tare muka zo tare muka tuka takalmin mu a bakin kofa tare muka shigo to ni kai sauran mutane duk an yi wannan titi haka kaga ai dole za a yi kokowa to karshe in aka ce za a yi kokowa sai an zo an raba gaddama ta hanyar ƙura'a akwai hadisi da abu dawo imam ahmad da abu dawo ibn hibban eh, da nasa'i da ibn hibban ibn khuzaima imam al-hakim a cikin musadrak suka fitar hadisin ubayy ibn ka'ab yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi mana sallah da asuba sai yace ashahidun fulan wala yazo suka ce a'a shahidun fulan wala fa yazo suka ce a'a sai yace inna hatayn as salataini asqalu as-salawati 'ala al-munafiqin ولو تعلمون ما فيهما لأتيته walau ولو ala rukabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce waɗannan salloli guda biyu yana nufin isha'i da sallah asubahi ce ita ce mafi su ne mafi nauyin sallah akan munafikai yace da a ce kun san falalar da take cikin su to da kun zo kuda da rarrafe ne akan goyoyinku sai ce wa inna saffal awwal ala mithli mala'ika sahun farko kamar sahun mala'iku ne cewa lau alimtum ma fi fadilati da kun san falalar da take cikin sahun farko labta labtazartumu to da kun yi rigegeniya a kanta sai ce wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu mutum ya yi sallah tare da wani dan uwansa su haɗu su bi su yi sallah ta fi tsarkaka sama da yi sallah shi kadai wa salatuhu ma'ar ne azka min salatihi ma'ar rajuli su haɗu su biyu su uku su yi sallah ya fi su yi sallah su biyu wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah duk sanda mutane suka yawaita to wannan ya fi soyuwa zuwa ga Allah ta'ala saboda haka wannan hadisi yana nuna maka falalar da take cikin sahun farko sai da mutane sun san falalar da take ciki to da sun yi gaggawa sun yi rigegeniya sun yi tsere wajen cimma wannan falala kuma hakanan sallar mutum cikin jami'i wato tana da lada sama da sallarsa shi kadai to shi ne anan malam yake kara mana da cewa wa kazalika fautul jam'il kafir hakanan rasa jama'a mai yawa alladhi tudha'afu as-salatu bi kasratihi wa qillatihi wanda ake rubanya ladan sallah gwargwadon yawan mutanen ko karancin su wato duk sanda masallaci ya fi cika ladan sallar masallata a wannan masallacin yana hawa yana karuwa yawan su ya ragu to ladan zai ragu shi yasa wasu magabata sukan kirdaji salla a masallacin da ya fi cika salla a masallacin da ya fi jama'a sama da sallah a masallacin da babu babu mutane a ciki ko kuma mutane a ciki ba su da yawa akwai hadisi na خباز آه، ابن أشيم وأن الإمام الطبراني البزار سكر ويتوشي لسندي لا بأس به من زال الله صلى الله عليه وسلم يكتوى ثلاث الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أذكى عند الله من ثلاث أربعة أذكى عند الله من ثلاث أربعة تترى وثلاث أربعة أذكى عند الله من ثلاث ثمانية تترى وثلاث ثمانية يؤمهم أحدهم aska inda Allah min salati mi'atin tasra annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sallar mutum biyu ɗayan su ya ja su sallah wato ɗaya ya ja sallah ta fi tsarki a wurin Allah sama da sallar mutane hudu daban-daban wannan yayi ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi sallar mutum hudu tare su haɗu su yi tare su hudu ta fi tsarki a gurin Allah sama da mutane takwas daban-daban wannan yayi wannan yayi wannan yayi sannan sallar mutane takwas ɗaya daga cikinsu ya jagorance su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce azka min salati mi'atin tasra ta fi sallar mutum ɗari amma ɗaiɗaikunsu kowa shi kaɗai haka nan malami ce wa kullama ba'udatul khuta kanat khutwatan tahuttu khati'a wa ukhra tarfa'u daraja kanat khutwatun tahuttu khati'a wa ukhra tarfa'u daraja haka nan duk sanda masallaci ya yi nisa da masallaci to duk taku ɗaya da zai yi za a kankare masa haka nan in ya sake taku za a daga matsayinsa shi ma wannan hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suka tabbatar da haka daga ciki akwai hadisin Abu Huraira da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu ar-rajuli fil jama'a tudha'af ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 daraja وذلك أنه إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها خطيئة فإذا سلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم سل عليه اللهم ارحمه ولا لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسلم وتنسك الجمع ana rufin ladanta kan sallarsa cikin gidansa ko a kasuwarsa da lada 25 ya ce wa zalika annahu idza tawadda yace yadda al'amarin yake idan bawa ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya fita zuwa masallaci kuma babu abin da ya fitar da shi sai wannan sallar ba wai ya fita ne zuwa ga harkarsa ba sai ya ga masallaci ya ce ah, gashi ana sallah nan bara in sa in sallah a nan ba za a lissafa masa doguwar tafiyar da ya daga duk inda yake ba saboda wani lokaci mukan taso daga ni tafiya sai mu sai kawai mu ga ana sallah sai a ah, to mu tsaya da mu min sallah to kada mutum ya ce a ah, to a duba fa daga inda nake a'a ya fito daga gidansa tafiyar nan da yake duk yana tafiyar ne dan sallar ba wai hanya ce ta biyo da shi zai tafi gwarza ba ya tsaya yi sallah a imamul bukhari ya tsaya ya yi sallah yana da ladan sallah jam'i yana da ladan takun da ya daga motarsa zuwa cikin masallaci eh? eh amma ba wannan ne ya fito da shi daga gida ba ko ka ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukhrijuhu kharaja min baiti la yukhrijuhu illa as-salah shi wanda ya fito da zai tafi gwarzo saboda haka gwarzo ce ta fito da shi ba ba sallah shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhrujuhu illa as-salat lam yakhu khutwa ba zai yi taku ɗaya ba illa rufi rufi'at lahu biha daraja sai an ɗaukaka matsayinsa da wannan takon wa an hu biha khafiya sannan an kankare masa wani laifinsa da wannan saboda ka iya takun da zai yi iya kurakuransa da zai zubar a hanya da kuma matsayinsa da zai ta samu ɗaukaka a hanya fa'iza salla idan ya yi salla kuma mala'iku ba za su gushe ba suna yi masa salati wato suna yi masa addu'a ma dama fi musalla matukar yana nan gurin da ya salla wato a masallacin da ya salla ko da ya canza guri daga gaba ya koma baya duk dai sunan shi musalla ɗinsa ba wai sai lalle ya zauna a iya inda ya yi sallar ba a fi musalla saboda haka ko da a ƙarshen masallaci matuƙar daina nan bai tafi gida ba to mala'ikun nan su kuma za su yi masa addu'a addu'a da za su yi masa Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu haka za su ta faɗa Allah kai masa salati Allah ka ji kansa Allah kai masa salati Allah ka ji kansa annabi ce wala ya zalu fi salatin man tabara matukar dai sallah yake jira to yana nan a hukuncin mai sallah a cikin muwatsa na imamu malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu tuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasana wa yumha anhu bil ukhra sayyi'a dukkan daga kafa da zai yi za a kankare masa laifinsa sannan ɗayar in ya aje ta ya ɗaga ɗayar ita kuma a ɗaga masa matsayinsa shi ne sai annabi ya ce a na kum ajiran a ba'adukum daran wanda ya fi ku yawan lada shi ne wanda ya fi ku nisan gida shi sa lokacin da bani salima suna so su sayar da gidajensu su matso kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bani salima su ne waɗanda suke zaune a inda za ki ce ƙiblatai ƙiblatai tana da tazara da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu ma ba ballantana a da kun san yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yanzu ginin yake ya cinye garin madina na da gaba daya a lokacin annabi duk duk madina a lokacin annabi ta wuce inda yanzu masallacin ginin sa yake ba waɗannan abin da bani sani ba wasu ƙauyuka ne can gefen madina to mutanen bani salima sun so su gaba ɗaya su yi hijira su dawo kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su buyutakum bani salima buyutakum tuktab atharukum ku lazimci ku wato ku yi zaman ku a gidan ku ba sai kun dawo kusa da ni ba za a rubuta muku ladaddakinku za a rubuta muku ladan da kuke samu shi yasa lokacin da wani ya ji haka ya ce to abin nan ba wani ya nemi cewa wani ya ce ka sayi jaki ba na karka rika hawowa kana zuwa mai ce a da kafa ta zan je saboda wannan hadisin na manzo sallallahu ba wa sallam ya hau jaki ya rage wa kansa lada saboda ka jaki za a rubuta wa lada ko ya taka da kafa ya daga ya aji ya daga ya aji ya daga ya aji amma kawo jaki kaga jaki ne yake daga yana ajiya to kaga in za a bada ladan za a yi adalci sai a ba jakin eh, tun da tafiya ta ce kai kan gyaɗi ma sai kai a kai to abin da ya dame ka to wannan duk yana nuna maka falalar da take cikin sallah tun daga alwala har zuwa zuwa masallaci to yayin da mutum ya rasa jam'i dukkan waɗannan falalolin ba ya rasa su ya rasa su ce wa kazalika fautul kusho haka na rasa khushu'i mutum ya rasa kusu'i a cikin sallah fi salati wa hudurul qalbi fiha bayna yaday rabbi tabaraka wa ta'ala ya rasa halartowar zuciya a cikin sallah gaba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala allazi huwa ruhuha wa lubbuha wanda wannan kusuri shine ruhin sallar shine ainihin wato abin nan a roman sallar shine roman sallar shine lubbin nata wa salatun bila kusurin wala hudur ka badanin mayyitin la ruha fihi sallah babu kusuri a ciki kamar jiki ne da babu rai tare da shi أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة ما لا يتنزباوا بذي ba با يباوا تنقوان سمهلوكي kyautar bawa matacce ko baiwa matacciya mutum ya ɗau gawar bawa ko gawar baiwa ya ce ya yi wa ɗan uwansa kyauta da ita ai abin kunya ne to sallah babu ruhi ma'ana babu kushu'i a cikinta daidai yake da wannan bawan wanda ba shi da rai fama zannu al'abdi an taka a tilkal hadiyyatu mimman qasadahu biha mai bawa yake zato wannan kyautar a ce ya kai ta gaban wanda ya yi dan ita shine Allah ta'ala ya ɗauki sallarsa kamar bawa matacce matacciyar sallarsa a matsayin kyautatawa ga ubangiji ya aje gaba gare shi me zai ji me yake zato min malikin au amirin au gairi ya ɗauki kyautar nan tashi ta mataccen bawa ko matacciyar baiwa ya kai mu gaban wani sarki wani mai mulki ko wani mai sarauta ya kai masa au gairi ko wani dai mai matsayi a ce ya ɗau baiwa matacciya ko bawa matacciya ce gashi ya kawo sarkin garin su kyauta ko ya kai wa gwamnan garin su kyauta ko ya kawo wani malamin su kyauta da je ya ajiye ya yake zaton abin zai kasance fa haka za ta wa'un as-salatu khaliyatu min to haka daidai al'amarin yake sallar da aka yi ta babu khushu'i a cikinta babu halartar zuciya ya salam ka fita daga motar ka daga nan za a فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور هكذا سلد ثلاث خشوع ثلاث حلرت لزوجيا وجمع الهمة على الله تعالى فيها ثلاث حتى نية da halarto da himma ga Allah ta'ala shi kadai a cikinta to daidai take bi manzilati hadha al-abd aw al daidai take da wannan bawa ko wannan baiwa wacce take matacciya alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'd al-muluk wanda zai dauka ya kai ma wani basaraki to haka nan idan bawa yayin sallah babu khushu'i a ciki kamar mutum ne ya dauki bawa mara rai ya kai wa wani babban mutum da yake girmamawa to haka shi ma sallar sa ya dauke ta matacciya ya mika ta ga Allah ta'ala mala yace wali haza hadha la yaqbaluha Allah ta'ala minhu saboda haka Allah ta'ala baya karɓar irin wannan sallar shi yasa zamu ga Allah ta'ala duk inda ya umarni da sallah umarni yake da iqamata wa aqimus salah ladina yuqimuna salah wa aqimis salah wa aqimis salata li dhikri wal muqimina salah rabbi ja'alni muqimas salah duk inda ubangiji ta'ala ya ambaci sallah ba inda yace kawai ai sallah haka kawai sai dai ce a tsayar da sallah tsayar wannan shine kula da wajibanta da rukunnanta da mustahabbanta Allah ta'ala ya sanya falahi rabauta tana samuwa ne ga masu salla cikin masu khushu'i a sallarsu qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke khushu'i a cikin sallarsu da suke halarto da ubangiji domin khushu'i abinda ake nufi khushu'i khushu'i sifa ce ta halarto da Allah ta'ala a cikin zuciya yayin da bawa yake sallah da mantawa da wasu shagulgula na rayuwa iya wasa wannan shi ake kira khushu'i don haka bayi suna wato masallata suna shan bambam a wajen khushu'insu ba ba za yiwu a yi sallah a daidaita a khushu'i ba ana iya a daidaita a tumanina tumanina wannan shine nutsuwar gabobi gabobi su nutsu kada mutum yana sallah yana wasa da kafarsa ko yana wasa da hannunsa ko yana soshe-soshe ko yana waiwaye wannan shine rashin tumanina in aka rasa tumanina a sallah sallah tana ɓaci khushu'i shi kuma ya da'allaka ne da zuciya nutsuwar zuciya saboda haka ana iya samun gabobi su nutsu amma zuciya ta kasance ba ta nutsu ba amma in dai gaɓoɓi ba su nutsu ba to zuciya ma ba ta nutsu ba an gane ko ba yadda za a yi gaɓoɓi ba su nutsu ba kuma zuciya ta nutsu amma ana iya samun gaɓoɓi su nutsu zuciya ba ta nutsu ba saboda haka a mutane sukan yi sallah a sahu ɗaya bayan liman ɗaya amma kuma sallar da take tsakanin ta wannan da wannan tazarar da take tsakanin sallar wannan da wannan kama bai na sama'i wal ard wannan yayi sallah fil qimma ta yi sama mala'iku na maraba lale lale da ita wannan kuma yayi sallah an tattara sallarsa an watsan masa ba a karba ba amma kuma lokaci ɗaya suka yi sallah a sahu ɗaya suka yi sallah ban ɗaya ya ja su sallah saboda me saboda wannan ta samu cikakken kushu'i yadda ake so wannan kuma ta rasa dukkan wani abu da ake nufi ake nema na kushu'i saboda haka bayi sukan sha bamban masallata sukan sha bamban wajen khushu'in su wani yafi wani shi yasa malam anan yake cewa fa la hadha la yaqbaluha Allah ta'ala minhu wa in asqata al-fardha fi ahkam ad-dunya khushu'i mustahabbi ne a sallah sabanin na wajibi ce an gane ko na wajibi ce a sallah so haka in mutum yayi sallah yana yayi waiwayen da ya bar alƙibla sallar ta lalace ko yayi sallah yana wasu yayi wani motsi babba da zai kauce wa alƙibla sallar ta lalace da wajibi ne yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ya fada wa almusi'i salati wanda ya sallarsa ba daidai ba ya ganshi yayi sallah ba daidai annabi sallallahu alaihi annabi ya ce wasallama yace innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta ya gaya masa sallon to duk gabar da ya gaya masa ci hatta tatma'inna raki'an hatta tatma'inna qa'iman hatta tatma'inna sajidan hatta tatma'inna jalisan to farkon magana sai ce sallar ɗayan ku ba su cika ba sai idan ya samu wannan tumanina amma kusu'i wannan amalul qalb ne aiki ne na zuciya idan aka rasa shi gwargwadon iya abin da ka samu gwargwadon ladan da zaka samu saboda idan ka rasa kusu'in zuciya gaba ɗaya amma an samu tsumanina an samu komai a sallarka sallarka za ta sare maka da wajibi amma kuma baka da lada a gurin Allah saboda haka yace la yaqbaluha Allah anan al-qabul shine al-ijza' bin al-thawab la yatarattabu alaiha thawab inda Allah bawa ba zai samu lada a kanta a wurin Allah ba ko da ko za ta tsire masa da farilla ta wajibi ba za a ce da shi bai yi sallah bai tashi yi wala yusibuhu alaiha Allah ba zai bashi lada a kanta ba fa innahu laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha domin bawa ba abin da zai samu na lada a cikin sallarsa sai gwargwadon abin da ya hankalta a cikinta wato gwargwadon abin da ya halartu da zuciyarsa a cikinta iya gwargwadon abin da zai samu a sallar sa kenan kamar yadda ya tabbata fi sunani wa musnad al-imam ahmad wanda ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da sunan nasa'i da abi dawud da wasu tafai na hadisi hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal abda la yusalli as-salata wa ma kutiba lahu illa niswa lalle bawa zai iya sallah ma ya gama ba za a rubuta masa wani abu na ladanta ba sai rabi illa sulusaha ko ya yi sallah ba za a rubuta masa wani abu na ladanta ba sai ɗaya bisa uku illa rubu'aha ko ya yi sallah ba za a rubuta masa wani abu na ladanta ba sai ɗaya bisa hudu illa khumusaha ko ya yi sallah ba za a rubuta masa wani abu na ladanta ba sai ɗaya bisa biyar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗa illa khumusaha illa sulusaha illa subu'aha illa subunaha illa ushuruha saboda haka wani zai yi sallah a cikin lada kaso goma ɗaya zai samu to kaga in har za a samu wanda zai samu ɗaya to za a samu wanda ya rasa ba za a samu wanda zai rasa sau da wanda ya rasa ba za a rubuta masa kuma komai ba babu abin rubutawa nan ana gaya maka abin da za a rubuta ne shi yasa aka ce illa ushurha da haka abin da za a rubuta zai iya za a iya samun ushirinta ɗaya bisa gomanta to in abin ya yi ƙasa ga haka kuma shikenan ya dai yi sallah ba za a ce bai yi sallah ba tare muka yi sallah da shi amma kuma ba shi da wani abu na ladanta shi yasa dole ne bawa yayin da yake sallah ya sani cewa wata ibada ce yake mai girma wacce gaba ɗaya gaɓoɓinsa ya kamata su yi tarayya a cikinta mafi tsadar gaba a jikinsa ita ce zuciya idan sauran gaɓoɓinsa duk suka yi tarayya a sallar amma zuciyarsa ba ta yi tarayya a sallah ba to an rasa babban al'amari zuciyar nan ita ce shugaban duka gaɓoɓin jikinsa to ya ka ce sauran gaɓoɓi duk sun yi tarayya wajen tsayuwa wajen ruku'u wajen sujjada amma zuciya ita ta shagala da wani abu to babu shakka sallar ta samu matsala da haka sai zuciya ta samu in zuciya ta samu nutsuwa to duk gaɓoɓi kuma za su nutsu ibn al-qayyim a cikin kitabus sala yana faɗa cewa akwai wani wanda ya gabawansa yana sallah da nutsuwa yana yi a hankali a hankali sai ya shiga dukansa ya ce kai yanzu da martaba ne ya sa ka wanda haka za ka yi masa aiki lakaƙe lakaƙe ba sauri haka shi yana ganin ka yi ka gama shi kenan ya za ka ɓata lokaci ya auna abin da cewa yau da wani shugaban ka ne ya sa ka aiki haka za ka tsaya kana yi a hankali kana yi kamar ba ka so ka yi ruku'u a hankali ka ɗago a hankali ka tashi a hankali ai kazar-kazar za a gani cikin gaggawa ka ce an gama to kaga wannan tsabar jahilci ne rashin sanin menene ibada menene bauta bauta ta Allah subhanahu wata'ala yayin da bawa ya tsaya gaba ga ubangiji to a munajati yake da ubangijinsa maganar gaggawa ba ta taso ba babu abin da bawa yake jin daɗi irin ya gaina gana da ubangijinsa kamata ya fi komai daɗi a wajensa to mutumin da zai zama sallah ta kasance ita ce rahatta ita ce hutunsa ita ce rabi'u kalbihi, wato ita ce raɓa da manar zuciyarsa ita ce zahabi huznihi ita ce ke ɗauke masa damuwarsa ita ce ke warkar da cutarsa da ita ne yake samun hutu da ita ne a cikinta ne yake samun farin ciki wa ju'ilat qurratu aini fi salah wanda yake jin wannan a cikin sallah yaushe zai so yayi ta haka kawai buja-buja ya gama saboda a ciki yake samun dukkan bukatunsa don haka zai tsaya ya ga cewa ya inganta ta a ibn al-qayyim a cikin littafinsa as-salah yayi maganganu akan asrarus salah wanda qalla ma tajidu kalaman yuwazihi fil husn ka samu magana mai dadi mai kyau wajen fito da sirrin da yake sallah tun daga tsayuwar bawa gaba ga ubangijinsa da kabbararsa har zuwa sallamarsa kowane rukuni da irin sirrin da yake ciki tuno waɗannan asirar ɗin da halarto su a zuciya shi ne yake kammala wa bawa nutsuwarsa da kushu'insa a cikin sallah yayin da bawa ya tsaya gaba ga ubangijinsa ya ce allahu akbar kabbara harama ya halarto da wannan kalmar da ya amfani da ita allah shi ne mafi girma don haka ya halarto da kibriya na ubangiji ya halarto da azamar ubangiji ya halarto da girman ubangiji mahalicin sammai da ƙasa wanda kowa da kowa yana risina masa wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum ya halarto da wannan lahu samawati sabu wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahu ya halarto da irin wannan ma'ana cewa gaba ga ubangiji yake wanda yake da irin wannan girma Wala man fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun da wanda yake sama da wanda yake kasa gaba daya masu mika wuya ne da da'a ga ubangiji sauraka yayin da ya kabbara ya halarto da wanda yake cewa akbar yayin da yayi addu'ar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ya halarto da ma'anonin da suke kunshi a cikin wannan addu'ar mana subhanakallahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata ga Allah gare ka ya ubangiji tare da gode maka ya halarto da wannan godiya ta ubangiji wanda alhamdulillah ya tazammanu sifatahu jalila dukkan wata sifa mai daukaka ta tabbata ga ubangiji saboda haka ya cancanci yabo da godiya shi yake da sifatu kamal shi yake da sifatu jalal wa tabaraka ismuka sunan sunanka ya albarkatunsa sun yawaita sunan ubangiji wanda babu abin da za a sa a cikin ambaci sunan ubangiji a kansa sai albarka ba abin da za a janye sunan ubangiji daga cikinsa sai ya lalace babu wani wanda zai babu wani abu da zai iya cutar da abin da aka ambaci sunan Allah a kansa a sama ko a ƙasa la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama tare da sunan Allah babu abin da zai iya cutar da bawa to idan wannan shine darajar da sunan yake da shi fa ma baluka bil musamma idan sunan kansa haka yake da albarka ina ga shi mai sunan tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka jadduka azamatuka girmanka ya ɗaukaka yana sama da dukkan girman mai girma yana da sama da dukkan ikon mai iko yana da sama da dukkan fawon mai fawa bawa ya halarto da wannan wannan ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala yadda mu'minan aljanu suka faɗa bawa ya halarto da wannan a cikin addu'ar da yake yi wala ilaha ghairuk babu wani abun bauta da gaskiya sai kai sannan ya halarto da ubangiji a matsayin abun bautawarsa wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa a sama ko a ƙasa sai shi dukkan wani abin da za a bautawa ba shi ba ƙarya ake ba gaskiya ba ne ya halarto da wannan ma'anonin a cikin addu'ar da yake yi sannan bismillah da zai yi ya halarto da sunan Allah da ya ambata da sunan ar-rahman da sunan ar-rahim sannan ya fara karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ya ce hamidani rabbi hamidani abdi afwan hamidani abdi bawana ya gode min ce ar-rahmanur rahim Allah ta'ala ce asna alayya abdi ya ce maliki yawmiddin ya jira ansar ubangiji ya ce majjadani abdi yaya bawa zai ji yayin da ubangiji ta'ala sau uku ya ce da shi abdi abdi abdi sau uku ya bawa zai ji ya halarto da waɗannan sunaye gaba ɗaya na ubangiji arab wanda shi ne mahalicin dukkan komai shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai daukakawa shine mai kaskantawa shine mai bawa shine mai hanawa shine mai azurtawa shine mai hana arziki shine mai bada lafiya shine mai mai raba mutum da lafiya duk ya halarta waɗannan ma'anonin ya halarta da rububiyar ubangiji wacce ta gama kowa da komai ya halarta da uluhiyarsa ya halarta da rahamarsa wacce ta yalwaci dukkan komai wacce da ita ya halitta ya halicci sama da ƙasa da ita ya azurta bayansa da ita ya saukar da littattafansa ya aiko da manzanninsa a da ita ya halicci aljanna saboda ya sanya bayansa masu da'a da ita yake gafarar zunubi ya halarto da yalwar rahamar ubangiji wanda ba ta da iyaka wanda inda ilimin ubangiji ta'ala ya kai rahamarsa ta kai nan wanda ilimin ubangiji kuma ba su da iyaka balagat rahmatuhu haythu balaga ilmu wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma ya halarto da wannan ya halarto da ma'anar maliki yawmiddin sarautar ubangiji da girman mulkinsa da fadin mulkinsa haka zai ringa halarto da ma'anonin ayoyin da yake karantawa da bukatar su zuwa ga shirya ta ubangiji a cikin abin da ya wuce ubangiji ta'ala yi masa gamdakatar cikin abin da ya aikatar da kasance ya dace da daidai a cikin abin da zai yi ubangiji ta'ala ya a cikin abin da yake idan ba mai kyau bane ubangiji ta'ala ya nuna masa mai kyau idan mara kyau ne ubangiji idan mai kyau ne ubangiji ta'ala ya tabbatar da shi akai al-hidayah bi kulli anwa'iha cikin ma'anar ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshen sura har zuwa lokacin da bawa zai ruku'u ya tafi sujjada ya dago daga sujjada da abubuwan da zai faɗa a cikin ruku'u da wanda zai faɗa yayin dagowa daga ruku'u da bayan ya tsaya a cikin tsayuwar dagowa daga ruku'u dukkan wata gaba a cikin sallarsa ya kasance yana halarto da abin da yake faɗa. wannan shine kamalin khushu'i shi yasa khushu'i ba abu ne mai sauki ba da an ce farilla ce khushu'i a sallah to duk nan ba za mu samu sallah ba wani da gaske halarto da waɗannan abubuwan abu ne mai sauki fi sabilin layi eh? mutum yana sallah amma zai kama ɓarawo ai wanda yake cikin kushu'i sai a sace shi bai sani ba eh? urwa in ban manta ba ibnu da za a yi masa lalas cewa ku bari sai ina sallah in ina sallah na yi sujada ku yi min a lokacin ba zai ji ba aka yi aka gama bai ji ba abinda ake kira at tanwilul magnatisi a ta zamani a yi wa mutum operation da ba tare da an kaddara shi ba an sa masa wani abin da zai tafiyar da hankalinsa ko ya sa shi bacci ta hanyar ɗauki hankalinsa da wasu maganganu tunaninsa ya tafi wani guri a gama yi masa abin da ake bai san an yi ba to idan har zai yiwu a haka turawa har da wake wake da music yinsa suke hmm. a zo a samu mutum wani music ana jan hankalinsa a can kuma likita yana cire masa haƙuri ba tare da allura ba ba tare da komai ba hankalinsa ya tafi kan music to idan dai hankalin mutum zai tafi kan music wanda zai karanta kissar urwa sai ji kamar kai anya ba ba mubalaga bace amma wanda zai karanta kissas na wannan abin da ake kira taminul maghnatusi ya ga cewa a yanzu haka a tarmin magnatisi a faransa aka fara yin shi ya zama na har ana amaliya da wannan a yi wa mutum operation a yi masa magungunan wasu cututtuka ba tare da ya sani ba to in ya karanta cewa a aikin banza ma wani hankalinsa ya tafi an yi masa abin da ake amma mu nan duk wanda aka matso kusa da aljihunsa zai je. ba wanda zai da taba jinsa lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala